Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Litinin. Goma sha hudu ga watan Safar, hijirar Annabi Rahama tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara shida, wacce ta yi daidai da goma sha tara ga watan Agustan shekara ta 2024 bayan aikuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya yarda mu nisance ta. Shekara guda dai kenan da babban kwa da shugaban ƙasa da aka san da suna cani ke kwance cikin ɗaki tamkar buhun dissa ba tare da ya je nan da can ba a sassa daban-daban na ƙasar nan. Duk da ikirarin da ya yi na cewa ya amshi iko da ƙarfi da yashi har ya kafa hujjoji ya yi kwabancewa wai ba dan da suka agaza ba da yanzu Allah ɗaya san irin halin da ƙasar mu ta shiga to wannan halin ko unkula da cani ke yi ya tabbatar ma duniya baki ɗaya cewa lalle da gaske cani baya iya wayo balantana kuma gobe kuma ya ɗoki kayan da suka yi ƙarhin shi hakan ya sa hatta mutanen da suka hito suna kururuwa, suna ƙarawa suna taɓawa suna nuna jin daɗin cin amana ƙasa da cani ya yi to yau sun hara hitawa suna walwale maganganunsu ɓacin rai ne ke ci gaba da bayyana nan da can asassa daban-daban na ƙasar nan da yawa sun hara da na sanin buga ma cikin suka da suka yi amma suka hito suka yi ta kirari hatta wajen mutanen da suka yi tammaha cewa cani ya iya hidda su ga wuta ashe rigi-rigi sakwab komi ya taɓarɓare nan da can cikin ƙasar ta Nijar. Saboda mutane sun lura kwaban da aka yi na cewa an zo a daidaita al'amura ta ɓangaren tsaro abin sai ci gaba da taɓarɓarewa ya yi. Sannan kuma daga cikin abin da ya ƙara ɓata rayuwar al'umma shine rashin kawo agaji cikin gaugawa. idan mutane sun tsunci kansu cikin mawuyacin hali ballantana a je a yi musu jaje musamman ma dangane da wannan iftilahi daga indillahi abin da ya shahi ambaliyar ruwa cikin birane da ƙauyuka na ƙasarmu sai ma wani abu mai kama da renin wayo a ji cikin radiyo da talabijin ana kwatanta cewa halin da mutane suka shiga gwamnan jiha ko wani ministir ko wani harfe ya je tare da shi aka gabatar da komi to waɗannan abubuwa sun jayo kushin al'umma a sassa daban-daban na ƙasarmu sannan kuma wagga haguwar dubara da waɗannan sojoji angulu da kan shamuwa ke ci gaba da amfani da ita na in mutum ya hito ya ce wuri kaza an aikata ba daidai ba sai a ce a tayi a kamo shi a liƙe shi a walakanta shi to masu iya magana suka ce bakin tuka tuka bakin tuk jiya dai an ɗan kara talaka bawan Allah ya gwada ma duniya cewa shi ne adda maganar ƙarshe ashe ƙarya ce ake makorama ruwa na raki saboda mutane sun gaji da da mutum ya yi magana yacce an aikata ba daidai ba sai a je a kamo shi shi an kama wani bawan Allah a birnin tawa mutane sun hito sun yi ɗumi sun hau dokin naƙi kuma dole cilas sai da aka sako shi ba don Allah ba haka zalika matasa musamman ma 'yan kabu-kabu su ma sun hito a birnin tawa sun nuna ɓacin ransu dangane da abin da suka kira ku kowa irin ta nema 'yanci ba wai don sun hito don biyan bukatar wani ko kuma wance a'a sun ce sun tur da Allah wadda da karan aikin da ake nan ana yi musu ta hanyar amshe musu motuna ba tare da an kula ba ko an lura cewa mai da matashi ɗan zaman kashe wando abu ne mai mai da ƙasa baya to matasan sun hito sun asa ruwa da vetokinsu sun kwatamta cewa sai sun ga abin da ya hana tulu gashi sun gaji da aihuwa rana na kashewa wannan babbar alama ce wadda ya kamata ta jayo hankalinka ya kai cani ka gane cewa talakawan nan da ake ma walakanci uwayensu nan da ake kamewa kamewa irin ta babu gaira babu dalili ko kuma ƙin saurarawa gami da nuna hali irin na ko in kula to alama ce wadda take nuna cewa dirar da talaka ya fito ya ce ya kiya to cani da kai da kwambaganinka wallahi minti talatin sun yi yawa kwaramta cikin nakali. saboda mutane sun ba da hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna cewa wannan hanya da aka biyo cikin ƙasar mu ta Nijar ba mai ɓullewa ba ce don haka da yawa ma daga cikin waɗanda ke ga goyon bayan suka kwara ɗumin cewa kai lokaci yi na a zamana a yi karatun tanasu tunda mutane sun ce su basu gane ba an ce wani lokaci tsaro ya taɓarɓare cikin ƙasar mu ta Nijar to idan aka kamanta da wancan lokaci da halin da ake ciki yanzu to abin ba ba kama hannun yaro mutane suna cikin mawuyacin hali kuma sa'an nan ga al'amura daga indillahi sun zo sun riski mutane wasu har ma sun rasa rayukansu wasu sun rasa matsugunnai amma babu wani agaji da ake kawo musu kasancewar al'amuran 26 ga watan yuli ya fanci kalar da komi kasashe a bakkanan kulɗa mu an bata da kowa shirace shirace ya ki karewa tsakaninmu da makwabtanmu da an yi zaman kulla ma benin sheri yanzu da ana son a sake bulbula man fetur kalanzir tun da an gani an bi wata hanya an dan kwaskwarimance yanzu an karkata akalin sherin zuwa ga makwabciya tarayyar najeriya kenan yanzu bari a kyale benin amma bari a kulla ma najeriya sheri ta hanyar yin wasu maganganu waɗanda ba su da tushe ballantana makama waɗanda nan da nan an gano su kuma an walwale su eh, sai an nemi wani abin da za a yin kwabai da shi domin a ci gaba ɗauka hankalin al'umma yanzu mutane sun fara nuna macani kan mage ya waye ya kamata 'yan ƙasa gaba ɗaya baki ɗaya kowa ya yi ƙoƙari ya lura ya gane a diba halin da ƙasa ta tsinci kanta an yi wani lokaci wanda mutane ba tare da ba da shawara ba ko a zamna a nazarta a hanga sai kawai mutane suka sa ƙiyayya cikin zukatan nasu aka yi ta cewa a'a a yi addu'o'i wasu masiku da wasu bala'o'i su faɗa ma wasu ƙasashe maƙwabtanmu waɗanda ana ganin cewa turawan mulkin mallaka na gama kai da su aka yi ta salloli aka yi ta alƙunutu kai hatta 'yan Nijar ma waɗanda suka ce ba su amince da cin amanan 26 ga watan Yuli ba su ma aka ce a yi musu alkunutu. To yanzu a dibi halin da ƙasa ta shiga a yarda a gane cewa Allah Allah ne shi kaɗai yake baya da abokin tarayya kuma ba a yi mai kishiya. Daman tun bayo ba mutane suka yi ka mai sanda dangane da wasu miyagun ɗabi'u da aka ga sun fara bayyana a ƙasar inda aka hito ana yanke-yanke. ana tsahe-tsahe ga hili aikata waɗannan abubuwa na iya jayo kushin ubangiji mahalicci shi ne ma wasu daga cikin masu goyon bayan kacani suka fara maganganun cewa to ka ce babu tsaro yanzu sai a kamanta da jagorancin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum da wanga karan aiki da kai ga ka dai can kwance cikin ɗaki baka san miyar da ake sha ba yanzu gashi garuruwa da birane na ƙasar mu sun shiga cikin mawuyacin hali hanyoyi ga su yanzu da sun lalace a kulɗin mu kowa an kore shi an ce dan ta'adda ne yanzu ga irin al'amuran da muke nan muna fuskanta cikin ƙasar mu ta Nijar menene mahita to haka za a ci gaba da kallon ƙasar ka shikenan babu wata dabara sai kama mutane sai kowa an maida shi maki sai ci gaba da raba kanuwan al'umma kai ya kamata jama'a mutane mu yi makan karatun ta na goma sha shida an gula da kan shama ku gane cewa tura ta kai bango kuma talaka shi ke da maganar karshe. wani kame-kame wani bumbunkari wata barazana irin ta banza da wuhi wallahi ba ta iya tare talaka in ya bijire wajibi ne cilas ne ku shayo da baya daga ci gaba da aikata wannan karan aiki na dilmiyar da wannan ƙasa tamu mai duban albarka saboda abincin ma da aka shibka ambaliya duk ta yi awon gaba da shi ga ciwar wata ga matsala ga fatara kasuwanci ya taɓarɓare an yi mugun fatan ga abin da sakamako ya bayar Allah shi ne adalin sarki ba azalimin kowa ne ba shin ci gaba da yaudarar al'umma za a yi ci gaba da yi ma mutane karya za a yi an san ha abin ga riga ya lalace yanzu har an kai matsayin da ku da kanku kun raina juna ba ku taɓa yin taro kuka wace salim alim ba sai an wace da gunaguni da 'yan bakaken maganganu to me za ya hana ku hito ga hili ku ce ma 'yan ƙasa kun tuba waɗanda aka zalunta a hito a nemi hanyar da za su yahewa domin mu ta zamana lahiya hatta kai ga inda tsananin talakaran shi ya ɓace ya fara ɗaukar doka ga hannun shi in ku a ya ce muku a'a mun san a rana in ji mahaukaciya da aka sace mata zani da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya